Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. daidaito shine taken bikin ranar sanarwar 'yancin dan adam ta duniya karo na 73 da ake bikinta a yau goma ga watan disamba a nijar matsalar 'yancin dan adam na samun tangarɗa tare da karuwar matsalar tsaro in ji shugaban sayan da ashe mati alhaji musa karamar hukumar sakwara ta zama wata mafaka ga dubayen mutane da ke gujewa kungiyoyin 'yan ta'adda na na karamar hukumar anzuru za ku ji kiran wasu daga cikinsu da suke kira a taimaka musu a rahoton mu na musamman kuma za mu kawo muku karin haske kan muhimmancin gwajin pcr wajen yaki da cutar covid-19 a wannan kasa ta mutane ta To madalla yanzu ga labar naku daki daki ga mayar ƙasa da ƙasa na bikin wannan rana goma ga watan Disamba a karo na 73 na ranar sanarwa kan incin dan adam a duniya bisa taken daidaito shugaban kwamitin kare hakkin dan adam na ƙasa sai da ya yi raskunan matsalar yanayin tsaro da yancin ɗan adam a cikin wannan ƙasa ta mutan Mati Alhaji Musa a cikin rahoton Studio Kalangu. Dukkan nau'o'in take hakkin bil'adama ya zama dole a fallasa su kuma a hukunta su bakin karfi. Keta hakkin bil'adama bayan munin da suke da shi suna kasancewa dalilai na yau da kullum na tashe-tashen hankula tsakanin al'umma wanda ke zama naki na gaske ga ci gaba da bunƙasar 'yan ƙasa. Ko menene asalinmu matsayinmu a cikin al'umma da ra'ayoyinmu yanayin hakkin bil'adama a ƙasar mu tun a shekarar 2015 na jan hankulanmu inda ake yawan samun tashe-tashen hankula a wasu yankuna na ƙasar mu. mu wannan hali na salwantar da rayukan fararen hula da jama'an tsaro tare kuma da jiyar da su raunuka mu rike cewa a waɗannan yankuna masu fama da tashin hankali an samu ƙaurar ɗimbin al'ummomi domin su tsere da rayukansu daga halaye na tilastawa da ke tattare da munanan sakamako A Nijar adadin mutanen da ke samun tsabtaccen ruwan sha na kasancewa har yanzu karami tare da bambance-bambance tsakanin yankunan birane da na karkara. A shekara ta biyar kashi shida cikin ɗari na al'umma suke samun ruwan sha tsabtattu a cewar kungiyar UNICEF shugaban kungiyar Rijiya na kira ga gwamnati da ta duba wannan matsala ta da magance ta domin samun ruwan sha da ke kasancewa babban 'yancin ɗan adam a cewarsa Usman Dambaji a cikin rahoton Rahilatu Usman. On ne donne pas de l'eau potable à l'éducation. tatsattun ruwan sha saboda suna da kishirwa a'a ana baiwa al'umma ruwa ne saboda 'yanci ne na tushe ba iya tabbatar da ci gaban ƙasa idan ba a iya wadatar da al'umma ruwan sha masu kyau wanda ruwa abokanin rayuwa ne idan mutum ya sha ruwa da ba tatattu ba yana iya faduwa bai da lafiya daga nan kaga bai iya zuwa gurin aiki kuma tattalin arziki zai sha baya kuma a ƙarshe rashin adalci zai shigo a yau farashin ruwan sha a famfo sun fi sauki a birane fiye da ƙauyuka kenan shine yake sa mutum da bai da hali idan lokacin ruwan sama ya zo ko da akwai famfo suna iya amfani da ruwan kogi ko fadama ko kuma ƙwararrabai kuma gwamnatin niger ya dace ta samar da hanyoyin magance rashin adalci tsakanin ƙauyuka da birane domin a ba su ingantattun ruwan sha An gano wani sansanin 'yan ta'adda a biyu tare da lalata su 'yan ta'adda kusan ɗari aka kashe tare da karɓe su da dama shine sakamakon wani farmaki na haɗin gwiwa mai taken ta'annali na biyu da aka kai daga ranar 25 ga watan Nuwamba zuwa 9 ga watan Disamban shekara ta 2021 akan iyakan Nijar da Burkina Faso tare da rundunonin ƙasashen biyu a cewar wani labari bisa shafin yanar gizo na Sahel na gwamnatin Nijar. Kimanin mutane dubu hudu ne ake zaton sun tsere a ranar Asabar da ta wuce domin neman mafaka da kaucewa hare-haren kungiyoyin masu makamai a karamar hukumar anzuru domin samun mafaka a ofishin magajin gari na karamar hukumar karkara sakwara cikin yankin tilaberi mutanen da suka kaura na bukatar kariya da taimako sun bayyana haka ne a cikin rahoton bubakar umaru arziki bai tsira ba rayuwa ba ta tsira ba ma'ana ko jami'an tsaro da aka saka mana domin su kula da lafiyar mu su ma ana kashe su babu irin wahala matsalar da bamu gani ba kwanan mu a jeji ya kai hudu a filin allah ba tare da ko tabarma ba wasu sun gudu sun bar 'ya'yansu wasu kuma da ba su kwana tare da 'ya'yansu ba sun shiga cikin tashin hankali yan gudun hijira da suke nan sun kaso gungu-gungu akwai gasa awal gasa zuru gasa baba kwara da kuma dangai gaba daya sun kai dubu biyu da dari biyar da sabi da suke zawa da ba mu samu tantance su ba a nan bangaren mu mun kai mu dubu daya da dari bakwai muna samun mace sabuwa da take zuwa waɗanda suke haihuwa wa nan kun ga kenan muna buƙatar tallafi da taimako ranakun tara da goma ga watan disamba shugaban nijar Mohammed Bazumu ya halarci wani taro ta bidiyo kan demokaradiyya a washington da kuma taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york da nijar ke shugaban ta a wannan karo yaƙi da ta'addanci da tasirin sauyin yanayi a yankin sahel su ne tsakiyar tattaunawar a ranar jiya asuman na shi na haɗa mana wannan rahoto Shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum a jawabinsa na buɗe taron ya yi bayani a kan yanayin tsaro a yankin Sahel da tafkin Chadi. Ya sanar da cewa a wannan yanki zamantakewa tana ƙara taɓarɓarewa duka rana sanadiyar tasirin sauyin yanayi da ke haddasa rigingimu tsakanin al'ummomi, tsanantar tsaron ra'ayi mai haddasa tashin hankali, miyagun ayyuka na ɓata gari da kuma hare-haren ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai kan fararen hula. Dukan waɗannan abubuwa na barazana ga kwanciyar hankali a yankin Sahel da tafkin Chadi, in ji Mohamed Bazoum tare tare da tabbatar da cewa kasashe suna kan bakansu kuma sun jajirce a yaƙi da wannan al'amari duk da haka shugaban Muhammadu Bazoum a jawabin nasa ya buƙaci kasashen duniya su taimaka ta hanyar tallafawa da kuɗaɗen sayan kayan aiki na samar da bayanan sirri domin yaƙar ta'addanci wannan kuwa don kawo ƙarshen duk wani abu da ke barazana ga kwanciyar hankali tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma alaƙar su da sakamakon sauyin yanayi Gungun Afrobarometer a Nijar na Lasidel ya gabatar da wani sakamakon bincike kan yadda 'yan Nijar suke kallon batun shari'a da batun tsaro. Dr. Hamanu Umaru, daraktan kimiyya na Lasidel ya yi tsokaci kan wannan sakamakon bincike da aka gudanar a shekara ta 2020 a cikin rahoton Asuma na Shina. Abin da za a iya riƙewa bayan waɗannan binciken shine wa'yan ƙasa da yawa a gare su waɗanda ke shugabancin manyan kujeru na faɗa a ba su damu ba da kotu ko shari'a kamar sauran 'yan ƙasa. Kenan wannan rashin daidaituwa ne da ya kamata a gyara don samun yarda da aminci ga gidajen shari'a da yawa. Ta bangaren tsaro, ƙasar Nijar na fuskantar matsanancin hali, amma al'umma na jin kansu a cikin tsaro a anguwanninsu. Wannan yana da mahimmanci da yake mutane na jin kansu a cikin tsaro a gidajensu da anguwanninsu. Sun ma fi jin kansu cikin hatsari in suka gusa da mazamninsu. Kenan wannan sakamakon ya kamata a ɗauke shi kamar hanya da za ta ba da damar yanke shawara. Misali a wani lokaci masu faɗa aji na cikin al'umma ya kamata su yi la'akari da wannan sakamakon don girka shirye-shiryensu da aikin da suke da niyyayi. yi. Fassarar Samira Rafi hukumar jihar sahi yankin tilibiri sun ɗauki matakin rufe dukkan wuraren aika sako na kuɗi wannan mataki ya biyo bayan hare-hare kan waɗannan wurare na aika sakonnin kuɗin ko ya al'ummar suke ji kan wannan mataki shebu mamudu ya tattara mana ra'ayoyin nasu da aka rufe wajen ɗaukar kudin duka wanda yake sayi rayuwarsa ta yi matukar ɓaci ba a ma maganar mutanen ƙauye saboda su mutane ne da suke wani waje suke turo musu kudade idan mutum bai da lafiya wani dan uwansa yana wata ƙasa yana iya turo masa kuɗi ya je ya sha magani a asibiti duk mun rude an tsaye da aike da karbar kuɗi wannan babbar matsala ce a gare mu ayyukanmu sun tsaya gaskiya ba daɗi yaran mu sun je ƙetare sun bar ƙasa don neman kuɗi kuma dan abin da suke samu su aiko muna yanzu an tsaida. Kowa bai san adadin al'umma da ke cikin mawayacin hali a wannan lokaci da muke ciki ba. Ko da an turo ma kuɗi aka ce ka tafi ya mai ko kuɗin mota ai wata matsala ce amma idan wajen ɗaukar kuɗin yana kusa ko a ƙafa sai ka je muna kira a duba wannan lamarin da kyau su ga yadda za su yi Wata tawagar La Maison de la Presse da ke kula da kimanta taron karama juna sani kan aikin jarida cikin tashin hankali da aka shirya a cikin watan Janairun shekara ta 2020 na Zandar tun ranar ciya Tawagar ta gana da hukumomin yankin wakilan jama'a da kungin fararen hula. Batutun sun shafi aikin 'yan jarida a lokaci da bayan zaben shekara ta 2021 Ibrahim Haruna shugaban La Maison de la Presse a cikin rahoton Aliketa. Wannan rangadi ya baiwa duka 'yan jarida da suke a nan damar dora tambaya akan aikinsu. Kun san kullum muna aiki bisa yada labarai ga al'umma. Ana magana waɗansu amma ba a maganin mu. Wanda haka shine watakila dama ce da za mu yi magana bisa aikin da muke yi na jarida. Kuma mu saurari wasu bisa abin da muke yi. Kuma mu ji abin da suke shira a gare mu. Akwai zaɓuɓɓukan da suka gabata cibiyar gidan 'yan jarida ta horar da 'yan jarida bisa maudu zaɓe eh, kuma za mu yi wasu maudu'ai nan gaba. A yayin wannan horo yana da muhimmanci a gare mu, mu dawo mu gani ko mutane suna gamsuwa da aikin 'yan jarida. Il est très important pour nous de revenir voir est-ce que sont satisfaits du travail des journalistes. A ƙarshen rana ta takwas ta Super Ligar ƙwallon ƙafa AS Nijelaka ta yamma ke a sahun gaba a jerin wucin gadi tare da maki goma sha takwas sannan AS Duwan da maki goma sha biyar sai kuma AS Gad National da maki goma sha hudu a kasan ƙwal allo wato akwai as sonidap ta goma sha biyu da maki bakwai sannan racing football club na bukoki da kuma jeunesse sportive ta tawa suke rufe allon a tuna as gendarmerie national na da wasanni biyu da bata buga ba as sundep tana da wasa guda da bata buga ba sannan espoir de zandar ita ma tana da wasa guda da bata buga ba. To madalla sai rahoton mu na musamman a Nijar kusa fiye da mutane masu alamar kama da cutar COVID-19 dubu bakwai ne aka yi rijista bisa kimanin mutane dubu da aka ma gwaji tun farkon annobar a cikin watan afrilun shekara ta 2020 duk wannan nau'in na uku da aka yi fuskanta jita-jita da ake watsawa na cewa gwamnatin Nijar tana tilasta gwajin PCR ne domin cika aljihunta menene mahimmancin gwajin PCR amsa a cikin wannan rahoto na Asuman Mamudu. Mafi yawan mutanen da suka kamu da cutar COVID-19 an gano su ne ta hanyar yin gwajin cutar. Wata dubara ce da ke nuna cewar ko mutum na dauke da cutar ne a lokacin da ake mishi gwajin. Ana yin shi ne ta hanyar zira wani dan kara dunkule da abu daga cikin hanci. A ƙasar Nijar, kudaden yin gwajin na kan jika 25 na sefa ga masu bulaguro a cikin jirage, yana kan jika biyar ga masu tafiya cikin motoci. Sai dai a ƙasar Nijar jita-jita na nuna nuna cewar wata hanya ce gwamnati ta samun kuɗaɗe ba tare da sun damu da lafiyar al'umma ba. Dr. Ronan Jambu, daraktan cibiyar da ke kula da bincike kan kiwon lafiya ta birnin Yamai, ya bayyana mahimmancin yin gwajin cutar. Akwai karancin mutane da ke zuwa a yi musu gwaji, wanda hakan yana ba mu wahala sanin yadda cutar take yaduwa a Nijar. Saboda mu waɗanda muka fi yi wa gwajin mafi yawan su matafiya ne ko kuma marasa lafiya da ciwon su ya yi tsanani. Kuma kamar yadda alkaluma ofishin ministan ke lafiya suka nuna akwai ƙaruwar masu kamuwa da wannan cutar. Idan ba ka son yada cutar ga wani ko wasu da ba su da kwarin jiki ko iyali kenan hanya ɗaya ce ku zo ku yi wannan gwaji na gaggawa da ake iya yi a cikin gidajen asibitoci wannan ma wani kishi ne na yin gwaji abu ne mai mahimmanci ga ƙasa ga iyali da kuma Duk da irin wannan kokarin ana ci gaba da samun allurar rigakafin cutar na jabu inda wasu matafiya ke kewaye umarnin na likitoci yayin da wasu kuma ke samun kuɗaɗe ta wannan hanyar. Dr. Idi Ilyasu mai nasara ministan kiwon lahiyar ƙasar Nijar ya tabbatar da cewa an ɗauki ƙwararrun matakai Gwamnati ta ɗauki matakai domin kiyaye samun gwaji na jabu. Wannan gwajin da ake kira fesera ana yin sa ne a ma'aikatar gwamnati a nan ya mai da ma cikin ƙasa. Bai daɗe ba mun yi wata sanarwa domin jan hankalin jama'a cewa duka waɗanda za su yi tafiya ta jirage to sai sun yi wannan gwajin wanda ma'aikatar kiwon lafiya ce take tantance ingancin gwajin. Kuma mafi yawa masu tafiya a jirgi domin fita Nijar suna biyuwa ta Yamai ne. Akwai cibiyar Sarmes domin jama'a su zo a yi musu gwaji. Euh, euh, euh, to duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu daga nan Sido Kalangu bari in haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiku a cikin labarunta da harshen zabarmaci a huta lafiya.